mun haɗu a yini na biyu da fara wannan daura mai albarka wanda yake shine yini na lahadi na kuma goma cicif ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta 2014 miladiya a jiya mun yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi rayuwar a Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab imamu wata tauhid Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahamshe shi wanda aka haife shi a shekara ta biyar ya rasu a shekara ta dubu da da biyu shida ma'ana ya rayu a duniya shekara 91 kenan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi kuma har muka tsokaci kan abin da ya shafi mutane da suke matsayin mutane dangane da shi muka bayani akwai wanda ke sun an rubuta tarihi sosai da sosai kan abin da ya shafi rayuwarsa wanda ke dan mai neman ƙarin bayani ya tambihi sai ya karanta waɗannan littafai da aka rubuta in kuma ya son hukunci kai tsaye sai ya karanta littafan da shi malamin ya rubuta da karan kansa kai tsaye kenan kaga shi zai fi ma shi zai fito maka da bayanin waye wannan littafin da muke yunkurin karantawa wannan dawara shi ne littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shi malam muhammad ibn abdul wahhab za mu dan yi tsokaci kaɗan ka abin da ya shafi littafi din shi kitabu tauhid gaskiya ba karamin littafi bane ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma wannan littafi karbuwa masana harkar wallafe wallafe suka ce ba taɓa rubuta littafi akan tauhidi kamar sa ba a tsari da zubi da yanayi irin nashi ba a taɓa rubuta irin wannan ba wannan ya sa malamai suka tashi tsaye wurin karantar da shi a sassanin duniya baki ɗaya ɗalibai suka tashi suke da yunkurin haddace shi haddace kitabu ta yi sosai da ɗalibai sun yi nisa kan haddace shi kuma da izinin Allah ta'ala na saka mu mukammal wannan daura za mu sami ɗalibai da za su ce sun haddace babi kaza saboda babi 66 ne kawai a ciki ko 99 ma bai kai ba ina ba ta man gano wannan da kyau ko saboda ka ɗalibai sun haddace kuma suna haddacewa kuma littafi ne da ke da sauƙin hadda shi yasa mu mara in shi kaɗan ba a zuba shi da yawa bai kawo isnadi akan a abubuwan da ke ciki ba to tambaya nan ita ce kafin Muhammad bin Abdul Wahhab akwai wani littafi da ake kira da sunan tauhidi wannan yana da kyau mu wannan magana saboda daura ta tauhidi ce akwai littafi da aka rubuta akan tauhidi kafin kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul akwai kitabu tauhid wa isbatu sifatir rabbi azza wajal na ibn Khuzaima akwai at-tauhid wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi ala al-ittifaq wa tafarrud na ibn Manda ina zaka yana kitabu tauhid na ibn Manda ibn manda ya rasu shekara ta 395 ibn khuzaima ya rasu shekara ta 311 haka duk suna da shekara dubu ne da rasuwa dubu da rasuwa shi muhammad bin abdullah ya haife shi shekara ta dubu ɗaya da wani abu su waɗancan littafan an rubuta su shekara dubu da wani abu ashe ba shi ne kadai ba shi ne farko wanda ya rubuta kitabun tauhid ba kun gane wannan da kyau ko akwai kitabul arba'in fi dalail tauhid na al-imam abu isma'il abdullah bin muhammad al-ansari al-harawi ya da shekara ta ɗari hudu da tamanin da ɗaya shi ma ga ɗari tara da wani abu kenan akwai ƙa'idatun fi tauhidul uluhiyya na shekul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim al-harrani ad-dimashqi akwai at-tauhid ko kuma sharh kalimatul ikhlas na ibn rajab al-hanbali akwai kitabu tajrid at-tauhid mufid na al-imam ahmad bin ali al-maqrizi akwai dahabu shubuhati ala tauhid akwai risalatu tauhid akwai muzakkiratu tauhid akwai bayanu tauhid allazi ba Allahu bihi rusula jami'an wa bu'itha bihi khatimuhum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na Sheikh Abdul Aziz bin Baz akwai kitabu tauhid na fadilati Sheikh Salih bin Fawzan Salih Fawzan akwai al rashid fi haqiqati tauhid akwai al-irshadu ila tauhid rabbil ibad duk waɗannan kalura ka duk at-tauhid at-tauhid at-tauhid ne a ciki ma'ana duk suna da alaƙa da tauhidi wanda yake tauhidi ɗaya ne daga cikin lafazan da ake amfani da su ka abin da shafa qaid ana cewa at-tauhid ana cewa al-iman ana cewa a sunna ana cewa sharh sunna duk bayani ne kan abin da ya shafi san tsagoran aqidar da mutum musulmi ya zama wajibi ya kudurce a zuciyarsa misali akwai sharh sunna na Imam al-Barbahari ba wai sunan wani littafi ne a sunna shi ko yayin sharhi ba a'a Suna littafin kenan sharhu sunna bayanin abin da sunna ta kunsa akwai sharhu sunna na al-imam al-bahawi akwai sharhu sunna na al-imam al akwai as-sunna ta imam ahmad ibn hanbal kaga wadancan uku sharhu sunna sharhu sunna sharhu sunna shi kuma wannan sunan shi as-sunna akwai as-sunna ta imam ibn abi asim akwai as-sunna ta abdullah bin ahmad bin hanbal ta dan imam ahmad bin hanbal to duka ga waɗannan sunan sunan littafin kenan as-sunna a sunna a sunna dan yi maka bayanin matsayar aqidan mutum musulmi dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala haka na akwai usulus sunna ta imam ahmad ibn hanbal din akwai kuma sharhu i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a na hibatullah al-lalaka'i akwai ash-shari'a ta muhammad bin hasan al-ajurri sunan littafin kenan ash-shari'a kitabu shari'a ba wai yana bayanin kan wasu hukun a a duk akan abin da ya shafi bayani ne kan aqida da tauhidi da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wa ta'ala shi a shari'a ta imam al-azuri shi imam al-azuri ya yi rasu shekara ta ɗari uku ne da sittin kenan yana da shekara dubu ɗaya da ɗoriya ina faɗan waɗannan shekaru ne don mu fahimci tun tale tale tun tuni ake magana kan waɗannan muhammad bin abdullahi ya zo ya samu ne an riga an yi ya tankaɗe ya rere shi ma ya rubuta ba shi ne farko wanda ya rubuta kitabar tauhid ba ba shi ne farko wanda ya rubuta magana akan as-sunna ba ba shi ne farko wanda ya waɗannan al'amuran ba ina ba mun gane wannan da kyau akwai al-ibana an usulul diyana na ibn babba to duk waɗannan littafai ne su da guda da aka rubuta su akan wannan wannan fa da kitabu tauhid da aka rubuta a cikin littafai kamar kitabu tauhid na imam bukhari a cikin sahih bukhari kitabu tauhid shine kitabu na karshe kitabu na farko shine kitabul wahyi kitabu na biyu shine kitabul iman nan gaba ci imani wajibi ne akan wahayi kuma ga tauhidin da shi ake bukatar a kowa ya zama na barin shi duniya ita ce tauhidi sai shine tauhidi sai ya rubuta bukhari da kitabu tauhid akwai kitabu tauhid na ibnu khuzaima akwai kitabul iman a cikin sahih bukhari akwai iman a cikin sahih muslim akwai iman na shekul islam taymiya littafin ne mun guda iman sunan shi akwai al wani ma'ana wanda aka rubuta da sunan al-aqida kaga wanda aka akwai wanda aka rubuta da sunan at-tauhid akwai wanda aka rubuta da sunan ash-shari'a akwai wanda aka rubuta da sunan as-sunna akwai wanda aka rubuta da sunan usulus sunna akwai wanda aka rubuta da sunan sharhus sunna akwai kitabul iman to haka nan kuma akwai al-aqida kamar al-aqidatu fahawi akwai al-aqidatu wasfiya ta shekul islam ibn taymiya duk wanda zai nuna maka malamai tun fil azal sun dashi tsaye sun yi bayanin abin da ya shafi akidar mutum musulmi wanda yake kuma ita ya zama wajibi ya kudirce a zuciyarsa Allah ta'ala ya sa mu gama da duniya nan lafiya ya sanya tauhidi shine karshen rayuwarmu ya sa mu rayu akan shi kuma mu koma ga Allah akan shi shi wannan littafi na kitabu tauhid da ke gaban mu na Muhammad ibn Abdul Wahhab littafi ne da yake malamai sun yi bayani a kansa kamar idan na ambata ɗazu na ce littafi ne da suka ce ba a rubuta wani littafi irinsa a yanayin irin shi ba har malamai suke cewa duk wanda ya karanta kitabun tauhid zai ga cewar kad ita madafi kitabi ala nususul kitabi sunna mawallafin littafin ya kafa littafin sa ne akan nassoshin qur'ani da hadisi shi yasa yake kitabu tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawli ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa qawli ta'ala wa qawli ta'ala ta'ala haka nan ya koro maga ayoyin sai ya ya kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud ya biyo shi da hadisin Mu'az ibn Jabal shikenan fa sai ya a yanzu idan aka ce da kai ka ɗauki kitabu tauhid ka ware maganganun Muhammad bin Abdul ka ware ayoyin da ke ciki da hadisan da ke ciki za ka ga maganganun shi kaɗan ne Allahumma sai dai fihi masail fi masail kuma wannan abin da ya fahimta ne saƙon da hukuncin da babun ya kunsa ne sune ita tara maka su ana wanda yake kai ma za ka iya ƙarawa ka ce a wasu abubuwa da malam bai faɗa ba misali fada'i ne da aka ambata suka ce ya gina littafin ne akan nassoshin alqur'ani da hadisi fa yakfuru min al-istishhadi bil ayati wal ahadith yana yawan yana yawaita kafa hujja da ayoyi da hadisi min a'ta alkitaba qimatan ilmiyatan kabira abin da ya bayyana littafin kwari na ilimi mai girman gaske haka nan yana ciro maganganu wa kazalika yanqulu al-kaseera min aqwali salafi wa aqwali ulama yana ciro maganganun magabata da maganganun malamai a cikin littafin sa zai ce qala qatada qala mujahid qala kaza qala zaka dinga ganin maganganun magabata wanda yake kenan ayoyi da hadisan ba wai ya fassara su ne akan fassararsa shi ba da za a ce shi ya fassara ga kafin shi ya fassara haka sai zai ga ya kawo maganganun malamai akan wannan bayani dan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi hadisan da ke cikin wannan littafi wannan littafin da ke gaba na fa littafi ne su da guda kun gan shi ya garbuta yatul ulama'i بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب kula da malamai suka bayyana kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul wani ne shi kuma aikin kenan da yi ya rubuta duk shiru da aka yi da duk bayanai da komai da aka yi akan kitabu tauhid ba wai shari ne na kitabu tauhid din ba a'a yunkuri da aka yi da yadda kitabu tauhid ya da duniya da hidimar da aka yi na kitabu tauhid shi ya tattara ya rubuta littafi a kansa yake cewa wa akasarul ahadith allati yastashhadu biha al sahiha mafi yawancin hadisan da malam yake kawo a cikin littafin hadisan ingantattu wal ahadithu da'ifatu qalilatun hadisan da suke da'ife kaɗan ne sosai wa dafu laysa muttafiqan ala dafi inda ulama da'ifancin bai zama muttafiqu alai a wurin malaman hadisi ba wasu malaman hadisi sun gashi da'ifi ne wasu kuma sun gashi ba da'ifi bane wata kila hasanin ne ko hasanin lizafi ko li ghairihi amma la hadisul mawdu'a amma hadisan da suke mawdu'ai wal batila da hadisan ƙarya fa kitabu tauhid munsahun anha babu ko daya a kitabu tauhid babu ko daya wai da'ifun jiddan ko mawdu ko batil babu wannan hadisin ko daya a cikin kitabu tauhid قال الشيخ عبد العزيز بن باز عبد العزيز بن باز يكي cewa إن جميع الأحاديث التي في كتاب التوحيد lalle dukkanin hadisan da ke cikin kitabu tauhid la ba'sa biha babu laifi a kansu walaha shawahidu tana da wasu hadisai da suke karfafanta suke ba da shaidu a kanta walai sai da'ifa babu ife bane wala qad itana bihal muallif malam mawallafin littafi ya yi la'akari da waɗannan hadisan sosai da sosai ma'ana ko da ga hadisi da'ifi to akwai wani hadisin da ke karɓa shi ko da bai kawo shi ba shi yasa a Sheikh Salih Bozan yake cewa lam yuridu Sheikh rahimahullah fi hadha kitab malam bai kawo ba a cikin wannan littafi illa ma sahha min al-ahadith sai hadisan da suka inganta aw kana hasan al-isnad ko kuma hadisin ya zama isnadin shi kyakkyawa ne aw da'if al-isnad wa lahu shawahid ko kuma hadisin da'ifi ne amma yana da waɗansu hadisai da suke karfafarsa aw huwa dakhilun tata aslin am ko kuma hadisin da yake da'ifi yana karkashin wata babbar ka'ida shahadu lahu alkitabu was sunna da qur'ani da hadisi ingantacce suka gina wannan ka'idar sai zama na zuwa wannan hadisin ba an zo da shi ne don kafa sabuwar mas'ala ba a dama mas'alar ayoyi da hadisai ingantattu sai riga sun tabbatar da ita wannan hadisin da ya zama bai fi taba'an ne mimma tarjama lahu shaykhu fi abwabil fi abwabil kitab na abubuwan da malam ya tarjama akan su wannan yasa aka rubuta littafai masu zaman kansu don bayanin hadisan da ke ciki misali akwai annahaju sadid fi takhrij ahadith tafsir al-aziz al-hamid shi wannan littafin an rubuta shi ne kawai dan yayin bayanin kawai yayin bayanin hadisan da ke cikin kitabut tauhid kamar da yake akwai ad na nadid fi takhrij kitabut tauhid dan yayin takhrij hadisan da ke cikin kitabut tauhid duk wannan bangarori ne masu tarin yawa na hidima da ake ma wannan a lokacin da malamai suke maganar hidima da aka kitab tauhid ba ta tsallakewa sai sun yi magana fi masail cewar fi masail da malam ya kawo a cikin kitabut tauhid za ka iya cewa hukunci ne gamamman hukunci da kuma abin da malam ya fahimta na ayoyi da hadisai da ya kawo a cikin wannan babi da malam ya kawo kitabu tauhid yana da babi kamar da muka ambata babi guda sittin da shida kenan mun ce 66 wane ne babu na farko kitabu tauhid wa suka ce wannan baya amsa sunan kitab na farko saboda shi kitabu tauhid wa qawlihi ta'ala ne babi na farko babu shine babun da ibiyo kitabu tauhid shine babi na farko da kenan yana da fihi masail fihi masail fihi masail guda 91 a guda 591 fihi masail fihi masail guda 500 da tasa'in da ɗaya kaga yanzu abin da ke gaban ka ka kowace bacci sai ka kirga su duka in mana kun gane wannan da ke ko babin da ya fi kowanne fi masail masu yawa shine wanda yake da fi masail guda talatin babin da ya fi kowanne karancin fihi masail shine wanda yake da fi masail guda biyu kuna ji da ce ko to yanzu za mu so mu ga wanne babi ne yake da fi masail guda talatin wani ne kuma yake da fi masail guda biyu da izinin Allah ta'ala a darasi na gobe sai ku kawo mana su irin yabo da malamai suke na kitabu tauhid da ke gaban mu a Sheikh Suleiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ɗaya daga cikin waɗanda suke shirin kitabu tauhid yake cewa kuma kitabun farkon fi ma'ana shi wannan littafi kitabu tauhid kitabi ne ɗaya daya a irinsa lam yasbaqahu ilayhi sabiqun babu wani littafi sai da ya gabace shi wala lahiqahu fi lahiq kuma zuwa yanzu babu wani irinsa da yake daura da shi hakan nan ibn eh, bishir yake cewa ma wada al-musannifu fi fanni fi fanni ahsana malamai ba su rubuta a fannin kitabu tawhid wanda ya fi shi ba fa innahu ahsana fi ahsana fi ra'jan don Muhammad bin abdullahi ya tsara shi kuma ya fayyace shi wa ballagha al-ghayata wal murad ya kai ruwan abin da ake fata kowane littafi ya zamana ya kai ma'ana ya tantance littafin ya fayyace littafin sosai da sosai wannan littafi an rubuta shi amma na an fassara shi zuwa yarurruka da dama yarurrukan duniya fassara sama da sama da akalla kace an fassara shi zuwa ga yarurruka sama da ashirin ba wai ashirin abin da ya kasa ba kaga dai akwai an fassara zuwa ga yaren urdu yaren urdu babban yare ne miliyoyin ɗaruruwan musulmai ne suke amfani da shi yaren urdu na yankin pakistan ina ba mun gane wanda ce ko ba karamin al'umma musulmi suke amfani da shi ba an fassara shi zuwa wannan an fassara shi zuwa ga yaren indonesia na mutanen indonesia da bangalanci na bangale kenan ko da hausa wannan kusan kowa ya san wannan da osbikiya na uzbekistan da rasha da albania da philippines da sauran yarurruka masu tarin yawa har da yarbanci an rubuta shi an rubuta zuwa ga yaren somali da cambodia an fasara zuwa ga yarurruka masu daman gaske wanda zai nuna masa karɓuwar littafin a faɗin duniya allah ta'ala ya sanya ma littafin karɓuwa sosai da sosai wannan fa nan banda kuma batun sharhi shi idan ana batun sharhi to allah ta'ala kaɗai ya san adadin sharhin da ake na kitabun tauhid allah ta'ala kaɗai ya sani amma nan ka ce an yi sharhi guda hamsin ka faɗi kaɗan nan ka ce an yi sittin ka faɗi kaɗan Allah kaɗai san adadin sharhin da aka yi ina cewa sharhi na littafi su da guda gashi wanda yake akwai wanda yake an yi tahqiqin sa ya fito akwai kuma wanda yake tun lokacin da wani isharin ya rubuta yana nan makhtut sa bai riga an tabbata shi ya shigo kasuwa ba ana fata mun gane wannan kyau daga ciki akwai fatahul majid sharh kitab tauhid wangan shi wannan bugun gida ne ko eh ci wannan da ke ko aga fatawul majid sharhu Kitabu, tauhid ɗaya daga cikin wani ya samu wani malami yace yana son ya karanta shi da ya duba ya duba ya duba ya ce wannan ka shiga ɗaki ka kulla ɗaki kanka a ciki sai ka shafi da karanta ka rufe ka aji akwai tafsirul aziz al-hamid fi sharhi kitab at-tauhid الذي هو حق الله على العبيد كون زين شي بس شنو كيف قراتوها جامعة إسلامية شنو مقرر عند عكس ما ما لم يدعي من كتاب التوحيد كتاب تفسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أقول التنهيف لشرح كتاب التوحيد التنهيف لشرح كتاب التوحيد wannan eh, abin nan salih bin abdulaziz ali sheikh minista harkokin addinin musulunci na saudi arabia shi ya karantar da shi sauti dawara aka yi ya karantar da shi aka samu zakwakwaran dalibai suka rubuta shi eh malam ya karantar da shi sai dalibai suka saurari kasa ɗin sai suka rubuta shi gaba ɗaya suna saurara falon makala sai maza ya rubuta falon makala haka suna sauraron shi sauki su kuma suna rubuta wani gama rubuta sai a kai wa malam sai ya gyare gyare menene harshen shi ya riga faɗa da sauran shi ne aka rubuta shi wannan ce wannan da ke ko akwai alƙawlul mufi fi kitab at na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma hakan ne dai shi ma karantar wa'i karantar da shi'i sai aka rubuta shi balin karanta muku abin da ya rubuta da karan kansa a farko yace alhamdulillah rabbil alamin wa salatu was salamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فقد سبق أن طبع لنا الكتاب القول المفيد في كتاب التوحيد وكان منقولا من الأشرطة المسجلة مكنا an منقولا shi ترجني من الأشرطة daga كاسيت al-musajjala wanda aka aka nada min dars daga darsin da aka yi wa qad hasala fihi ba'da khuruji ta'jilun bi ziyarati aw hadthin bayan da aka fito da shi to kuma mun yi gyare-gyare an cire wani abu an ƙara wani abu haka dai ya rubuta kawai da na faɗa ne don kusan cewa kwafa aka yi ka fahimci wannan da ko kamar ka saurari kitabu tafi na malam jafar kitabu tafi na malam jafar sai ka rubuta shi duka ba da hausa faɗa ba ba karatun hausar ba sai ka rubuta yana faɗa ina fata mun fahimci wannan da ke ko nasa ya ce an rubuta ce nasa an rubuta misali ne ka saurari ke abin nan an wani hadis ɗinsa ka saurari ke abin nan sifatu sala ɗinsa ina fata kun fahimci ko ka shi ba da yana in ya ja bakin sai ka rubuta bakin a sama fassara sai ka rubuta da hausa ba shi kenan ba an ga kammala sai ka kai a duba kenan sai haka an fa'idantu ya fa'idantu ka fa'idantu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu wannan littafi karbuwa kuma a nan shiyar mu kusan sharhi da malam Ja'far ima kitabu tauhid yana cikin mafi tsaftar sharhi mafi kyawun sharhi da na sani na kitabu tauhid wanda yake yana da buƙatar a ce ɗalibi ilimi ya nisance shi makaranta ce sosai da sosai daga bana ga wasu abin nan an ware ma tambayoyin da aka yi an yi musu su kuma an fitar da su abin nan memory daban tambayoyi na kitabu tauhid su tsabagen tambayoyin da aka malam jabar gaba daya a karatun da yi in kammala darasin yau a yi tambaya an waɗannan tambayoyin su aka ware su kuma aka shirya su a memori daban wanda yake tambayoyin na kitabu tauhid na malam jafar Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanna aljanna ta zama kuma a gare shi kuma Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shahidi sarrafa kitabu tauhid yana da shuruhu masu tarin yawa kusan ba lokacin da zan ce sai na zayyano mana su amma dai ko kaɗan ya faɗa akwai sharo kita kai mana suna da yawa fa nan ka gan su ne duka nan ba ka gan su duka an rubuta su da yawa abin da yasa ga muke faɗa an rubuta su da yawa abubuwa kamar haka abu na farko dan ka san mutane ba a zaune suke ba a tsaye suke abu na biyu kuma dan ya nuna mana ashe kenan dan malam wani ya karanta da kitabu tawhid a unguwar gabas Ba ya ɗauke mana mu unguwa unguwar mu ce ai ai daga an yi shi a unguwa kaza a'a tunda inda yana ɗauke da da aka ce wani yayi to da kuma wani bai ba kun gane wannan da ke ko sau da yawa sai ka ji in an sa karatun kitabu tauhid al-usul thalatha sai ce ai na riga na yi to tunda ya riga yayi kamar yana ganin yanzu ba buƙatar ya sace yi kuma alhalin yanzu nan gashi sharri kitabu tauhid guda nawa muke da su guda hudu ga su kuma babu yadda za ka ce guda hudun nan duk kwafe-kwafe ne a ce wai duk hudun sun guda uku sun kwafi abin na farko ɗi ne za a kowane akwai irin manhajar da ya so daga ko a yanzu ne ka karanta littafi a wurin wani to an ka karanta a wurin wani za a ga manhajar ta sha bamban ɗaya kenan kuma lokacin da ka karanta za ka ji ka fahimta ba don an yi da kai na farko ba da ka fahimci na biyu da aka yi ba Allah ba ta man gano wannan kyau kitabun taushe gaskiya yana cikin littafin da ya kamata a kula da su da al'usul salasa wata yana lissafi daya wanda yake hadar qawaidul arba'a kenan ko daya da masail jahiliya biyu da kitabun taushe uku su waɗannan littafan uku buƙatar da ake da su ita ce buƙata a dinga saukewa ana dawowa ba maganar an sauke su ai mai riga mun da kun gane wannan da ke ko duk wanda yake da ruwa da tsaki a kungiyance a masallatance a makarance a dinga yawan maimaita su in aka sauke al'usulun salasa aka bi shi da alkawadun arba'a sai a biyo su da masailul jahiliya sai a biyo su da kitabu tauhid in aka sauke kitabu tauhid sai a sake komawa alusulun salasa sai a sake maimaita su sai a dinga yi akalla a sami shekara goma sha biyu tukunna ba wai a sauke kun gane magana ta da ke ko abubuwa da dama abu na farko lokacin da kuka sauke al salasa da za ku fara masailu jahiliya waɗannan adadin mutanen da kuka sauke kuka fara usulul salasa da su da ƙyar a ce kun sauke da su duk wanda yake musharaka wuraren karantarwa ya san da wannan duk wanda yake karantarwa ya san da wannan to kenan wata tsira wannan zai da suke ku ne a masailu jahiliya eh lokacin da aka gama masailu jahiliya shi ma kuma ya kama gabansa kila karatu shigo gari ya ana kammalawa ya kammala karatunsa ya koma garinsu akwai ɗalibai masu dabara don ya shigo gari karatu ba wai kuma shikenan asabar da lahadi yana yawo a gari ne yaji cewa cewar shi ya za ya zo gari bai san ko ina ba a yana shiga kari karatu zai kuma yi kokari ya sai ina ne majalisa na ilimi da ake karantar da tataccen ilimi domin ya je ya hallara to lokacin da muke sauka farko abinda da muke nemi da sauka farko ko sauke al-usul salasa. kuka biyo shi da masail jahiliya kuka biyo shi da kitabut tauhid lokacin da kuka yi darasin karshe na kitabut tauhid inda za ku ce waye da waye muka fara al-usul salasa da su za ku ga su killa ne eh to a shirin su waɗannan suna buƙatar ku sake al-usul salasa da su wani ko da ya halarci karatuttukan duka sai lokacin da aka sake maimaita ne zai ce yawa sai yi fahimta ana samun wannan saboda ka waɗannan littafai ne da ake buƙatar a dinga sauke su kawai ɗaya kenan makarantu na islamiyya fa su makarantu na islamiyya kamata yi a ware wani lokaci ko da minti ashirin kafin a tashi ko minti goma sha biyar kafin a tashi sai a tara ɗalibai gaba ɗayansu sai a dinga karanta musu shi ko da ba su da littafin ko da suna da littafin ba wai lalle su rike mai zamana da general ana karantawa sakon da ke ciki yana isa kunnuwansu saboda za a dinga maimaitawa ne ana dinga maimaita ana ta maimaitawa ina fata mun gano da kyau al-usulul salasa masailul jahiliya kitabut tauhid waɗannan bukata ake da su a dinga maimaita su a dinga maimaita su a dinga maimaita su a dinga maimaita su wannan shi shi ne abu in aka maimaita a unguwa kaza an yi masallaci kaza an yi duk inda ka zauna an yi an yi shi masallaci kaza bayan asuba suke yi minti goma suke yi bayan asuba masallaci kaza su bayan la'asar suke yi masallaci kaza su bayan magariba suke yi masallaci kaza bayan isha suke yi su minti goma sha biyar ba wai an ce sai an yi awa ɗaya ko minti arba'in a'a ya zama da dai ana yi in dai misali jahiliya ce masala 128 ce maka cewa an yi daya saurana 27 gobe yi biyu ana ta raguwa ko baya raguwa to kuma idan ya zama ana yawan jaddada su ana yawan jaddada su sai ga malam mutane sun dinga nisantar waɗannan camfe-camfe da mugayen al'adu da ake tare da su amma lalle ilalla waɗannan littafai akalla waɗannan littafai guda uku suna buƙatar a tahi tsaye da karantar da su ya ta'allaka da wa kake karantarwa akwai wanda yake kowace matsala da wuce ka fassara ta kai bayanin raba minti ba ko minti daya kawai abin da ake so su gane matsala ta kaza ga abin da kake karantarwa wa da waye yake da alaka da irin wannan matsalar sai ya bari shikenan kawai ba wani karatu ne yake na asiri wani da iya ba wani ne iya a ba shi bane yanzu a gudu tare ne a tsira tare amma lalle ilalla ana da da kishirwar tauhidi ruwa ake da shi ana buƙatar sa sosai da sosai kuma babu yadda za a yi zamana an faɗaɗa shi ya watsa ko ina da ina in ba ta hanyar karantar da shi ba kaga malam usman yana da sharh kitabut tauhid bin bas yana da sharh kitabut tauhid malam fawzan yana da sharh kitabut tauhid salih ali shekh yana da sharh kitabut tauhid kuna jira da kyau ko a shi kenan inda ɗaya ya wadata da fiye a tun da bin bas yayi kuma wa zai yi ko a ce tun da malam usman yayi wa zai yi sai zama na bukatar da ake yawan maimaitawa yawan maimaitawa yawan maimaitawa yawan maimaitawa da ya zana Allah ta'ala zai sa al'umma ya zama abin ya shige su a hankali amma lalle ilalla waɗannan littafai guda uku ana bukatar a dinga maimaita su wanda yake so ya karatu ya zama malam shi kuma sai ya je wuraren da ake tsarawa a kan haka wannan karatun janarali ne da wanne yake zuwa makaranta da wanne bai zuwa makaranta da waye da kowa zai zama karatun ya shafe shi dan wani in ba da haka balle karatu ne da zai zo ba in dai karatu ne shi kuma Allah bai sanya ne da wannan rabon ba ya fi so ya tsaya a waje dai a gama kuma ya ce in shigo in sallah ko ya je ya ta buɗe wani shi ana ta tura ne ta bluetooth shi kenan amma dai ya zo na yana karatu ne shi Allah bai kad bai sanya ne wannan nasibin bishi kuma to amma dai za a yi miskin bayan sallah bayan sallar asuba minti goma bayan sallar la'asar bayan kaza bayan kaza za a ga alhamdulillah abin yana karaɗewa da muhammad bin abdul wahab suka suka zauna tare da sarkin dir'iyya haka yasa sarkin dir'iyya ya ɗibi mutane a tura su ƙauyuka sahara hanyoyi su dinga karantar da mutane addini karantar da mutane addini shine amma mutane ba su taso da kabar su su zo su ce ga shi akwai mana karatu ba mutane suke adawa da shi in ci wannan da ke ko amma a tura wani kawai ganin an zo a karanta da shi zai sa ya bai mu abin kulawa Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya ji kan Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan karatu da muka fara shi da izinin Allah subhanahu wataala fihi masail a cikin kitabu tauhid guda 591 mafi babin da yafi kowanne fi masail shine babin da yake da fi masail guda 30 mafi karanci shi ne babin da yake da guda biyu na ce da izinin Allah ta'ala a gobe za ku gaya mana babi na nawa ne sannan kuma mai cece matashiyar babin ƙara kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid wannan shine sunan littafin kenan wannan jini ke ko sai ma da yace bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillah muna farawa da sunan Allah shine bismillah domin komai ana farawa ne da sunan Allah kamar da ubangiji subhanahu wataala ya fara littafinsa da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ma ji Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi wasiqu da yake rubutawa zuwa ga waɗanda yake kira zuwa ga musulunci tana farawa ne da bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah ila wani kaza kaza kaza kaza aslim taslam aslim yutik Allahu ajraka marratayn fa in abaita fa inna ma alayka ismul arisiyin da sauransu sai ce bismillahir rahmanir rahim bismillah da sunan Allah ar-rahman shi Allah ɗin shine mai yawan rahma ar-rahim shine kuma mai yawan jin kai sai ga mana a wannan bismillah mana da sunayen Allah subhanahu wata'ala guda uku suna na farko shine Allahu suna na biyu shine ar-rahman suna na uku shine ar-rahim haka ne Allah shine babba a cikin dukkanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a duk inda Allah ta'ala zai ambaci sunayensa sai ya fara gabatar da Allahu sai sauran sunayen su biyu baya kamar inda Allah ta'ala ya ce huwa Allahu la ilaha illahu hu alimul ghaibi wa shahada هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنت ka هذا الله تعالى هو الله ya ce الذي لا إله إلا هو wanda babu abin bauta da cancanta sai shi alimul ghaibi shine alimul ghaibi wa shahada shine kuma masanin abin da ke sarari alimul ghaibi alimul shahada huwa ar-rahmanu ar-rahim huwa Allahu allazi kaga huwa Allah allazi la ilaha illa hu al-maliku al-quddus as al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir kaga duk waɗannan sun biyo bayan Allahu ne huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir haka duk ya biyo bayan Allahu ne Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al kaga Allahu la ilaha illa huwa al Allah sura ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke ba da ma'anar babu abin bauta da cancanta sai shi ar-rahman suna ne na ubangiji subhanahu wata'ala sunan shi ar kuma yana da sifa ta mai rahama kun gane wannan da ke suna da yana da suna ar kuma suna yana dauke da sifa mai cikin sifar mai rahama suna ne daga cikin Allah subhanahu yana da abin nan sifa ita ce jin kai me rahama me yawa jin kai subhanahu kenan Allah ta'ala yana da suna kuma kowane suna yana da sifa Allah ta mun gane wanda ke kowane suna daga cikin sunan Allah subhanahu wataala yana da sifa da aka ce da waɗancan wai za kila lamu su jurulin rahman qalu wa rahman farko waɗanda suka yi inkarin sunayen Allah ne arna ne mushrikai idan aka ce da su su yi sujada ga ar-rahman sai su ce wa rahman wai kuma ar-rahman su ba su yadda Allah ta'ala yana da suna ar-rahman ba ba su daina da sunan arrahim ba su ne Allah suka sani to inda jahamiyawa kenan suka samu suka tsofano a da su ba su yadda cewar Allah ta'ala yana da sunaye ba dan cewar Allah ta'ala yana da sunaye kamar yana nuna cewa Allah yana da yawa ba guda ɗaya bane kaga wata shubha eh Allah salamatu wal afiya Allah ta'ala yana da sunaye Isa ya faɗa a cikin suran ma yace lahul asma'u al husna yana da sunaye sunaye mafiya kyau mafiya ɗaukaka mafiya daraja sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala mana yace kitabu tauhid kitab at-tauhid ma'ana mudaf kenan da mudaf ilai ai haza kitabu tauhid wannan littafi littafi ne na tauhidi idan ka ce at-tauhid shine masdari ne na wahada yuwahidu at-tauhid wahada ya kadaita yuhidu yana kadaitawa a tauhid shine kadaitawa wannan abun da yaran bakin larabci kenan amma idan aka ce at-tauhid huwa ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma' was-sifat kamar yadda Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya ambata a cikin littafin sa sharhu kitab at-tauhid yace idan aka ce at-tauhid huwa ifradullahi ta'ala shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi da abin da shi Allah din yake bantu da shi min ar na ar-rububiyya cewa shine ar-rabbu wal uluhiyya da al uluhiyya cewa shine wanda za a bauta da cancanta wal asma'i was sifat da kuma sunaye da sifofi wannan shine ake kira da at-tauhid ko kuma at-tauhid wa ifradul lahi ta'ala bi jami'i anwa'i al-ibada kamar da Muhammad bin Abdullah ya faɗa a cikin al-usul al-thalatha at-tauhid huwa ifradul lahi ta'ala bi jami'i anwa'i al-ibada tauhidi shine kare ta Allah ta'ala da dukkanin nau'ukan ibada nan tauhidi shine ta Allah ta'ala da abin da yake banta da su na rububiyya da uluhiyya da al'asuma wa sifat ma'ana lafazan da suka shaban ba amma ma'ana tana komawa zuwa ga ɗaya. wanda yake tarihin da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yayi ya nuna mana kenan tauhidi haka suka kashe nawa uku akwai al-rububiyya da al-uluhiyya da al wa sifat idan aka ce al-rububiyya shine tauhidin kade ta ubangiji da cewa shine mahalicin kowa da komai tauhidi na shi shine kada ta Allah madaukakin sarki da cewar shine wanda ya cancanta a bauta masa tauhidi na al'asma wa sifat shine tabbatar wa Allah ta'ala sunayen shi da sifofinsa a yadda ibayanin su ina ba ta mun gane wannan da kyau waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku tauhidi na farko na al-rububiyya kada ta ubangiji subhanahu wataala kai shine malikin kowa da komai wannan da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai sun tabbatar da wannan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su waye halitta sammai bakwai da kasai bakwai zan ce Allah ne amma su bauta mishi kuma ya faskara ina ba mun gane wannan da kyau wanda yake daga baya kuma wanda ke da awar musulunci kuma yana ganin wani ne ba Allah subhanahu wataala ba wanda yake su da yake cikakku an kuma sun tabbatar da Allah ala na ne wanda ina abin yake shine na al'uluhiyya Cewar a bauta mashi shi shi kadai wahdahu la sharika to wannan fakan da yawa mutane sun yi inkarin wannan da kuma al'asma wa sifat yana da suna yana da shigo, wasu basu yadda ma yana da sunaye ba daga wannan kasa kasan tauhidi guda uku aya daga cikin ayoyin alqur'ani ta kunshe su ka dauki ayatul kursi ita ce a azamu ayatul fil qur'an aya da tafi kowace girma a qur'ani ta kunshi wannan nau'ukan tauhidi guda uku توحيد الربوبية دا الألوهية دا الأسماء والصفات إنا توحيد البنا يكي الله لا إله إلا هو ولا هذا الألوهية كنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا هذا الأسماء والصفات لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض والمين الربوبيه mun samu al-uluhiyya Allahu la ilaha illa hu mun samu al-asma wa da kuma karshe wa huwa al-aliy al-azim duka za samu al-abana al-asma wa sifat sai a rububiyya lahu ma fi samawati wa ma fi al illa bi idni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود يحفظهما وهو العلي العظيم ita ce a'azamu ayatin fil qur'an ayar da tafi kowace girma a alqur'ani kuma ka duba ga duk ayar da gaza an ce ita ce mafi girma ko sura da take mafi girma mafi girman daraja to ka duba ga mai ta kunsa wannan a'azamu ayatin fil qur'an ita ce ayatul kursi ka duba babu hukunce hukunce a ciki babu hukuncin tsarki hukuncin alwala hukuncin wanka zuzurutun tsantsar tauhidi ne a ciki da yake nan ka dubi abin nan fulful ƙwar'an suratul قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا من دبير القرآن بدأ أقول مغانا كحديث وتسورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma abudu lakum dinukum wa la din za ga zunzurutun ne a ciki wanda zai nuna maka surorin ma da suke kunshe da wannan da ayin da suke kunshe da wannan darajar su ta haɗara sauran surori ina rasu ya ce a abu aya aya da tafi kowace girma ita ce ayatul kursi kuma yace suratul ikhlas ta abilu sulutul qur'an malaki kitabu tauhid wa qaulin ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala kaga kitab bismillahir rahmanir rahim kitabu tauhid wa qaulin ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qauli ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقولي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقولي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 fa idza qultu fa'dil wa law kana za qurba wa bi ajli llahi awfu dhalikum wasaqu bi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqu bi la'allakum tattaqun ba shine ba ila qawli 50 da jiwa 150 da jiwa 150 da bakwai duk inda malamin kawo kitabut tauhid wa qawlihi ta'ala وقوله وقوله وقوله وقوله قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم إلى قولي وأن هذا صراطي مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمار على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يؤذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين أنا وجه لما لما يتي وانا كمان فاجي نسوي البخاري كفاش البخاري ذي باب الاتك... كتاب الاتكاف باب الاعتكاف في الأشهر الأواخر قال لقوله تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد ina fata mun gane wannan da ce wanda ce babu sai a koro ayoyi sai a koro hadisi shi za wannan bawan Allah da ya ga kitabu ta yi ce a'a wannan littafin kamar sahih bukhari yanzu a wannan babu yana magana malam tace kitabu tauhid wa qauli Allah ta'ala wa kauli wa kauli wannan in ka hada su da karfi bai daya da karfi su tsira daya to ya ga abin da muka fada yin hukunci akan mutum rubuta abin da ya rubuta ko dai zama ne mutum bai karanta ayoyin ba saboda haka sai ya ce ya kawo ayoyi da mu bai karanta su ko kuma sun ya nan riga da bukhari mana yace wa qaulihi ta'ala wa qaulin Allah ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace wa ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba wal insa ban halicci mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mani ni kadai haka Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul zariyat yace wa ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba aljin jinsi ne ai ce aljinsiya al-istighraqiyya dukkan jinsin aljan ba halice shi ba wal insa da dukkan jinsi na mutum ba halice shi ba illa li ya'budun sai kawai don ya bauta mu wannan aya tana da kira sakonni da dama sako na farko ashe aljanu halitta su akai sako na biyu ashe duk wani wanda yake mutum halitta shi akai kuma wanda ya halitta shi ne Allah sako na uku sai nuna mana kenan Allah ta mutum ba shi ya halitta kansa ba aljan ba shi ya halicci kansa ba aljan ba shi ya mutum ba mutum ba shi ya aljan ba ina ba fata mun gane wannan da ce ko sai Allah ta'ala bai kawo mala'iku ba sai ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bai ce ma khalaqatul jinna wal insa wal mala'ikata illa liya'budun ba saboda su mala'iku ba sa bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala to amma mutane su suke bauta ma aljanu aljanu su bauta ma mutane وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم مرهقا أي الاستعاذة نوعي كده إبادة neman tsari nau'i ne na ibada to ya kasance wa annahu kana rijalun min al-insi mutane daga cikin akwai wasu al'umma daga cikin mutane rijal mutane ya shafi maza shafi mata ya'uduna suna neman tsari bi jinni da wasu tawaga daga cikin aljanu sai mutane su nemi tsarin aljanu ita za ga wata za a mata kitso kawai kan nan makarai ta da laya wai ba a cire mata dan kwali sai an nemi izinin masu kai ɗin an mata girka kaga din neman tsari ne ko a ce in za a wuce gindin kuka ga abin da za a faɗa in za a wuce gindin tsaniya ga abin da za a faɗa mara ana neman ana kiran sunayen aljanu manya don su dan su hana aljanu kanana kada su tare mutane sai Allah ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna ban halici aljanu ba wal da mutane illa li ya'budun sai dan su bauta mu ba dan su bauta ma junan su ba ko mutum ya bauta wa mutum ko aljin ya bauta ma aljan ko aljin ya bauta wa mutum ko mutum ya bauta ma aljan ba duk babu wannan kawai ni kadai za su bauta wa. na'am wannan sai nuna mai kenan sai nuna asalin halittar da ubangiji subhanahu wataala ya maka dan ka bauta mishi ne shi yasa a ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai tambaye ka dan me baka tara ba la nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka dan me baka tara ba ba za a ce dan me wane ya motoci uku ko kai mota ɗaya ba ba za a tambaye ka dan wannan ba sai dai a tambaye ka ake ka tara ya suka shigo ya suka fita yi bayani as'al Allah salamata lafiya amma a ce dan me baka tara ba ba za a tambaye ka ba dan ba dan wannan aka halice ka ba an halice ka ne dan kai bauta in mutum bai bauta ba sai a ce me yasa bi ba amma yin nuna maka aka tambayin da za a mutu a kabari wa annan kullum muqa'adun mas'ulu maddini marrabu wa marrasulu madini menene addini marrabu wane ne ubangiji wa madini menene addini wa marrasulu wane ne manzo kaga duk waɗannan su ne tambayin da aka yi babu yana hanyar gona take babu ina kaza a ɗaya na sannan wani ayat tana nuna mana duk wani abin da zai ci karo da bauta ma Allah subhanahu wataala da yake na rayuwarka ne zaka ajiye shi gefe guda dan ba dan wannan aka halice ka ba halice ka ne dan ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ni'imar Allah madaukakin sarki da ya halice ka dan ka bauta mishi sai zamanin lokuta na bautar da ya sa maka bauta jiya sai zamanin sune mafi karanci an ka dauki azumi sai aka wajata maka shi sau daya a shekara wata daya cikin watanni goma sha biyu ba a wajenta maka shi wata goma sha daya ka huta a wata daya ba wanda yake a halice ka ne dan bauta in an ce kai azumi wata goma sha ɗaya ka huta wata ɗaya zaka ce don ni dama dan bauta aka halice ka amma za ka ce kai azumi wata ɗaya ka huta wata sha biyu ai wata kai azumi wata ɗaya ka huta wata sha ɗaya sai aka kwadaitar da kai wasu azuzuman wasu azumi na lada na nafila ba na dole ba akalla a kowane wata ka yi su uku in ka wuce wannan kowanne ka yi abin na a sati ka yi su biyu litinin da alhamsu na fata mun fahimci wannan da kyau an ka dubi awa 24 kuma ka dubi salloli da suke wajibabbu a zahar la'asar magariba bi sha asuba ina fata mun gane an ka dubi yawan su da lokutan da suke ci a cikin awa 24 wanne yawa lokutan neman abinci ko lokutan sallolin lokutan neman abinci shi ne fi yawa tunda kowace sallah inda zaka ba ta awa daya awa mai kenan biyar a cikin awa ashirin da hudu saura nawa saura ashirin da ɗaya saura sha tara barakallahu fikum saura sha tara a ce ka ba ta awa ɗaya a cikin awa ɗaya nan za ka je masallaci da wuri ka fito da butoci ka share ka yi nafila ka ɗebo ruwa ka kawo ka yi alwala ka kira sallah ka shiga kai nafila ka zauna ka ta karanta qur'ani ko kai ta salata annabi ko kai ta istighfari har liman yazo in yazo ake sallah ka miƙe ka kawo nafila eh Eh. awa din mata yawa ko awa din mata yawa ko minti talatin ka zama wannan saboda haka za ga dan wannan Allah ya halice ka wa ma khalaqatul jinna ban halici aljanu ba baki ɗayan su wal insa ba halici mutane ba baki ɗayan su illa ya'budun sai dan su bauta mu abin da yasa na halice su shine su bauta mu to ya za ku yi da abin da ake cewa an yi duniya da lahira da manzan Allah ya za ku haɗa wannan maganar da wannan ayar don haka ne a ba haka bane ba haka bane tun da ayar cewa ta yi maka lakatul jinna wal insa illa liya'budun don su bauta mu ba a ce an musu don manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba inda don manzan Allah da sun da kadaran mece ce ibada na ka ce ibada na Allah ta'ala ce illa li ya'budun sai dan su bauta mu to me ce ibada ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina ismun jami'un wani gamamman suna ne li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda da ya da dukkan abin da Allah ta'ala yake so kuma iyarda da shi min al-aqwali na zantuttuka wal af'ali da ayyuka adh-dhahira na zahiri wal batina da na koyi kullura ismun suna ne jami'an gamanni ne kulli ma yuhibbu Allah wa yarda duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi min al aqwali na zantuttuka wal af'ali da ayyuka az-zahira na zahiri wal batina da kuma na batini al aqwal zantuttuka kamar ni kamar karatun qur'ani kamar salatu annabi kamar istighfari kamar haylala duk wannan al aqwal ne al af'al kamar Allahu akbar kaga daga hannun da kai aiki ne hurtawa da kai magana ce kamar ruku'i ruku'i aiki ne zikiri da kai na ruku'i magana ce ina fata mun gane wannan da ke ko az-zahira wal batina akwai na zahiri akwai na batini ma'ana akwai ayyuka na zuci akwai ayyuka na gabbai kamar kuma a tafakkur awalan yanzuru fi malakuti samawat da sauransu wannan sune ibada to kenan kowannen su ashe in kan lura kenan akan wani tarihi a cikin waɗannan lokutan za a ga mutum yana rayuwa ne kan ibada iya ka ci kawai akwai ibada muƙayyada da aka ƙayyade maka da ita aka ce ka yi ta a lokaci lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza to kenan da Allah ta'ala ya ce illa li ya'budun sai dan su bauta min shi ni kadai shine ma'anar wa yuwashiduni su kadai ta ni wurin bautar su yi bautar gare ni ni kadai ji Allah subhanahu wa ta'ala wa qawli da faɗin Allah ta'ala da ya ce wala qad ba'athna fi kulle ummatin rasulan kuma hakika mun tayar fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma mun tayar da rasulan manzo mun tura ma kowace al'umma da manzo abinda manzo yake cewa ani shi shine ku bauta ma Allah shi shi kadai wajtani bu fahud ku nisanci duk abin da yake a fahud idan aka ce a fahud shine dukkan wanda yake fito na fito da abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta in Allah ya ce halas ne shi kuma ya ce haram Allah ya ce haram ne ya ce halas ne Allah ya ce abota mishi ya ce a shi ma abota mishi da sauransu wa tawaghitu kasira kuma ko wa rusulun khamsa wannan ayat tana nuna mana kenan ashe manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba shine farko wanda idawa kan tauhidi ba eh Dan abinda mushrikan larabawa kenan suke gani suke ganin ya zo ya addabe su ya zo ya kuntata musu sai Allah ta'ala ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut fa minhum man ata Allah wa minhum man aqata alayhi dalala fasiru fil ard daga cikin zaku wanda Allah ya shirya daga cikin su kuma wanda bata ta tabbata a kansa barka manzo Allah ba shine farkon wanda yazo yi da'awa kan tauhidi ba kowanne annabi kowanne manzo kowace al'umma an turo mata da manzo abinda manzon yake cewa shine an ibudu Allah ku bauta ma Allah wajtanibu taghut ku nisanci a taghut ku yi kaza ku bar kaza kaga an ibudullah ku bauta ma Allah isbat ne ko nafi isbat wajtanibu taghut ku nisanci na nafi kenan kaga shine ma'anar la ilaha illa Allah kowanne annabi wannan magana ya zo da wa qawli da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقولي لفدا الله تعالى ديتي وقضى ربك كما أبنجيجنك ياي أمرني قضاء شن القضاء الشرعي ko alƙada'u ne alƙadari alƙada ubangijinka ya hukunta ubangijinka ya yi umarni Allah ta abu kar ku bauta ma kowa illa iya sai shi shi kadai a shari'i ne ko alƙadari a shari'i abinda ya kuka ce a shari'i akwai waɗanda ba sa bauta ma Allah inda alƙadari ne da kowa sai yayi da Allah ta'ala ya ce ku kira sana khasir kawai duk sai suka zama bare duk ga zama bare kaskanta saboda umarni ne alkawuni alkadari ba mai saba mashi ba wanda zai ce ba zai yi ba sai nuna na alqada'u ne a shari wa ubangijin ka ya yi umarni abin da ya umarni akai shine Allah ta abudu kan kada ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi shi shi kadai duk abin da yake bauta ne karke ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala abin da ake nufi da sai Allah subhanahu wata'ala shine karka yin bautar ga Allah ka yi ta ga wani ko kuma karke ma Allah bautar kuma ka haɗa shi da wani duk kada a samu ɗaya daga cikin su ya zama na shi shi kada za ka yi wa mai zai nuna haka shine annafin wal isbat ko annafin wal istisna a fannin balaga wa qadara buka Allah kaza an samu nafai kenan ta'budu illa yahu kada ka bauta ma wani kuma bayan Allah kada ka bauta ma Allah tare da wani saboda duk wannan an kore ne kenan an kore al-sum'a kada kai don wani ya ji kada ka rinka bakanta ma wani ko ka faranta ma wani a'a kai saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wa bil walidayni ihsana su kuma iyaye a kyautata musu wannan shi ne ke nuna maka matsayin iyaye Don ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biyo hakkin iyaye ne da hakkin sa Don ya nuna maka al'amarin iyaye al'amari ne mai girman gaske yace in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma in har ɗaya daga cikin su girma ya kawo kana yana tare da kai ko kuma ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin su ko ma dukan su mahaifanka guda biyu ko uba ko uwa ko kuma a'a uwa ta rasu kana tare da uba ko uba ya rasu kana tare da uwa ko ma dukkan su kana tare da su shine in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin karka ce musu wannan tsaki karke musu ce kashi kai ka manta lokacin da aka haife ka kowa ma Allah ya raya Allah ya raya Allah ya raya kai kuma in ce ake da kai Allah ya raba lafiya Allah ya raba kada da iya lafiya kuma za ake cewa ba akwai bambanci na addu'a ko ba bambanci lokacin da iyayenka suke rike da kai cewa ake da su Allah ya raya ka ana ta farin ciki duk dangi an taso lokacin da kai kuma yanzu girma ya kawo cewa ake da kai Allah ya raba ka da mahaifa lafiya kana amin imana za ga nuna akwai bambanci kenan in na yabi logan in da tarki ba auki aw fana ta taqul lahuma uffin karka ce da su karka ɗaga musu muda mafi kankantar magana ta musgara karka musu Walatan har kuma karka musu tsawa wa qul ma ƙaunar karima ka faɗa musu magana magana mai kyau mai gana mai karamci magana mai karanci zaka faɗa musu in ma yabulu zanna dakal kibara ahaduma wa kilama fala taqul lahum uff wa la tanharhum wa qul lahum qawlan karima wa lahum janaha min ar-rahma ka musu duk wani abu da suke bukata na agaji na taimakawa na agaji kai musu wa qur kai addu'a kace rabbirhamhuma ya Allah kai musu rahama kama rabbayani saghira kamar yadda suka rene ni ina yaro haka zaka dinga ma iyayenka kana musu addu'a babu wata addu'a da tafi kamar ɗayewa mahaifin shi addu'a amma duk wani wanda zai buɗe kasuwar addu'a ya ce to za ma iyaye addu'a wanda bai kawo ba ba za a yi mishi ba iyayen shi ba ta ciki to wannan duk wata doguwar mota ya ɗauka in gaya maka gaskiya babu wanda ya kai yin addu'a kamar ɗa ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka gafarta mahaifina kai ka sun shi sanin zafin mahaifinka da rasuwa da yi da taimakon ka da yi yanzu ko ma mutala ka bashi ko hamsin ka bashi ppp zai maka ppp zai maka ina fata mun fahimci da kyau ya ce a kawo kulon kafa bakwai kafin kai ɗaya ya kammala wani yake zai nuna maka fifi jallo ake maka harkar saboda haka mutum ya tashi ima iyayen shi hakkin iyaye ko bayan sun rasu ko bayan sun rasu hakan kin iyaye yana tare da kai ka ziyarci su ka biya basu sukan da ake su ka girmama su abokanan mahaifanka ka girmama su ka mutunta su zumuncin da babu ba ba ka da alaka sada da shi sai zama mahaifanka ka zama mahaifanka sana zuwa duka sada da su ka dinga musu addu'a ba wai shi kenan kai ka hada ai na sa wa mahaifa na addu'a ba ka sa wa mahaifanka addu'a kai ba za ka daga hannu ka ce ya Allah ka gafarta mahaifana ba in Allah ta'ala ya hore maka kuma ba wai gai kuɗi zaka ɗebo ɗebo shanu ne da waye a zai bikin shekara ɗaya ko shekara biyu da haihuwa ba a ina mun zana ka je ka buga ka je ka gina ka gogaggiyar makaranta ka ce abin da kake bukata tafisir qur'an ai ta haddatar da mutanen qur'ani ko ai ta haddatar da yara mutumi na tauhidi ko ya ta haddatar da su ka ɗauki nauyin malaman duk wata zaka dinga biyan su albashi wannan makarantar da wannan aikin ya zama wakafi ga iyayenka wakafi ga iyayenka ladan ya kai ga iyayenka ba za su jira maka haka ba sai ya ce ka yanka shanu ka yi kaza ka yi kaza ka bada kuɗi za a je a musu umara za a je a yi kaza a yi ka duk waɗannan ayyuka inda za ka gina aji ɗaya a dinga karantar da mutane alkur'ani a dinga karantar da su tsaftataccen addini ana karantar da yara in an yaye waɗannan a ɗibu wasu in an yaye waɗannan ba wasu sai an ce masu yawa ba ko da mutum ashirin ashirin aji ka gina makaranta ce ka gina a daga karantar da su arba'una hadis kai abin da haka kake so a dinga karantar da mutane arba'una hadis kawai ana haddatar da yara so daga an haddatar da waɗannan waɗannan su zo kai ka ɗauki nauyin masu wannan duka aji ne wannan wakafi ne ga mahaifanka in shi ake bukata rabbir hauhuma kama rabbayana saghira ina ganin sai mu dakata a nan darasi na gaba sai mu tashi tunda mu fara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik